zindin to jama'a yau zan yi magana akan kis ne kis na da matukar mahimmanci kun ga dai ni mace ce amma a duk duniya ba abin da ke min daɗi ba abin da ke tada min da hankali illa kis yana da matukar mahimmanci fannin having sex gani fa ina gaya muku gani ce wannan na ni ce fannin having sex ko ba na so ko ina so in dai namiji zai fara min da kesi ko ba na so ko ina so ya na biye mai ɗaya duk duniya ba abinda da nake so kamar kesi kis ba ba wai kawai na baki ba fa a'a ba na baki ba ɗan eh, sha kunni goshi a ɗan kai kumatu hanci baki ke hatta gaba ma nono ko'ina namiji ma haka kan shi duk inda kika samu saƙo da lungu yake mai in ma mace ne saƙo da lungu kamata kis yana tada mata da hankali mata sosai fa ba fi mace ɗaya ba mata dubunnai da yawa yana bala'in tada musu da hankali kaga daga kis sai ka je wajen nono shi ma nono yana matuƙar tada wa mace da hankali in fa ka iya sha ba fa kora za ka saka ba a ba kora za ka saka ba ɗan leɓanka ni za ka saka sai harshe ka dinga ɗan tsotsa kamar kana tsotsar fida zindin wasu za su iya fassara shi da iskanci ba iskanci ba ne gaskiya nake faɗa ku yi haƙuri ba iskanci ba ne don kuma na faɗa misali na tabbata akwai ma'aurata wanda ba san da shi ba dalilin da yasa nake ƙara faɗa nake maimaitawa akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ba a gaya mana iyayenmu ba za su zo su faɗa mana ba sabida ne da. akwai yar kunya tsakanin da su amma ke ma fa ki yi ƙoƙari ɗan littattafan nan in kina samu kina karantawa za ki ga ke ma kina